daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA a akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif 23 ga watan Agusta na shekarar 2024 shirin yau da gobe yana Kaduna a Najeriya. Shirin na yau ya mai da hankali ne kacoka a kan bikin ranar Hausa ta duniya. Inda wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato bakin matasa da maza ta tattauna da su game da mahimmancin waran rana. Musamman kuma harshen na Hausa da kyawawan al'adu na Hausawa da dai sauransu. Don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. yake masu sauraro ba tare da bata lokaci ba zan da gefe in barku da wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim inda ta fara da tattauna maudu'in shirin na yau wato mahimmancin harshen Hausa a bikin ranar Hausa ta duniya don haka Binta gare ki. su masu masararo yau take ranar hausa ta duniya wadda ake gabatar da al'adu da kuma tarihi irin na malam bahaushe to bahaushe dai na tare da al'adu masu ƙayatarwa kama al'adu irin na abinci abin sha sutura muhalli da kuma Ma'amala da sauran ƙabilu to shi harshe ko yare abu ne da ke wakiltar ƙabila daban-daban na duniya kana kuma shi ke matsayin shaidar kowane ɗan adam a doron ƙasa Ƙabilar hausa suka ɗabbaƙa ranar ashirin ga uku ga kowane watan Agusta ya zama ranar da za su yi bikin kabilar hausa ta duniya da kuma raya al'adun hausan da kuma harshen hausan to harshen hausa dai ya kasance ɗaya daga cikin harsunan da suka yi fice a cikin duniya ta hanyar kasuwanci neman ilimi da kuma yaɗa labarai to kan wannan batun dai na ranar hausa mun tattauna da malamai kuma masana akan harshen na Hausa inda muka tattauna da Professor Ibrahim malamfashi da kuma Dr. Rabi Muhammad dukkaninsu na sashen harsunan Najeriya na jami'ar jihar Kaduna wato Kasu domin jin tasirin da harshen Hausan ya yi a tsakanin al'umman duniya. To sai ku biyo mu don jin tattauna daga bisani za ku saurari waƙe daga wani fasihin malamin Hausa. daga ƙarshe kuma za mu shiga wurin ɓangaren sana'o'i irin wanda aka san malam bahaushe da shi to ma saurare ku biyo mu a wannan rana mai mahimmanci ga ƙabilan hausawa to daga tattauna da na yi da malamai kuma masana harshen hausa a game da tasirin harshen hausan a tsakankanin al'umma na duniya a cikin ajin namu a yau muna tare da dr rabu muhammad da kuma Professor Ibrahim Malumfashi dukkaninsu na sashen harsunan Najeriya da kuma kimiyyar harshe da ke jami'ar jihar Kaduna wato Kasu. Barkanku da zuwa. Kakade. To, Professor harshen Hausa ba bakon harshe ba ne a faɗin duniya da ake amfani da su kafafen labarai neman ilimi da sauransu. to ya yaduwar harshen yake a bangarori da yawa na duniya inda za ka ji kowane wuri kan je misali nahiyoyi da yawa harshen ya riga ya liƙa zuwa wuraren ta hakan ya faru haka ne idan aka ce za a bi wannan tarihi din kila sai a yi kwana kwanaki ba kammala <laughs> bayyana irin abubuwan da ke tattare shi ba a kila abin da za mu iya faɗa a takaice shine kowane harshe na duniya yana da asali yana kuma da inda ya faru a yawanci akan soma ne da batun shi kan shi harshe harshe ɗaya ne tun daga zamanin annabi adamu har zuwa zamanin annabi nuhu da kuma zamanin da muke ciki yanzu wannan harshe shine ke rarrabuwa shi yasa suke ganin cewa in ana magana hausa ne zai ci shida ko ce ta bakwai ko sha daya a duniya to ana magana yanzu ne ba ana magana da lokacin da aka samar da shi ba ne shi sanya muke ganin cewa hausa ni a na tana daɗe a cikin duniya tun zamanin zaman farko da aka yi a cikin aljanna a zamanin annabi adamu a lokacin nan ma muna tsammanin cewa akwai Hausa kuma akwai harshen hausa musamman ka ɗauki abin da ya faru a cikin aljanna ɗin mutane da yawa sukan ɗauka cewa ai bai da muhimmanci ai yana da muhimmanci lokacin da aka halicci annabi adamu aka hura mashi ainihin ruhi ba abin da ya fara sai atishawa so kalmar na ta atishawa kuma ta tattare da mu har zuwa yau din da muke magana shi yasa wasu ke da awar cewa kila harshen farko na aljanna harshen hausa ne ba harshen larabci ba duk da cewa a larabcin ba <laughs> akwai kalmar atisawa akwai ta a ingilishi akwai ta a cikin kibdanci akwai ta a cikin harsuna daban-daban na duniya so kenan harshen hausa ba harshe ne na yanzu ba Da daddan harshe ne to amma idan muna magana da yanzu ne mm. a wannan zamun da muke ciki zamu mu iya cewa eh, hausawa waɗanda aka sani 'yan ƙasa wanda ake cewa su ne ainihin mazauna to su ne wanda suke zaune a cikin yankin da ake cewa arewacin Najeriya da kuma yankin kudancin Nijiya. Mm. A wannan shi ne mazauninsu na dindindin shi ne mazauninsu na yanzu. Amma kafin wannan lokaci mm. Hausawa sun yawo sun bazu sun warwatsu a duniya a sassa daban-daban. Masu nazarin asali suka nuna cewa harshen farko wanda za ce na harshen Hausawa ya faru asali ne tun daga nahiyar Asiya yankin da ake ce ma yankin malaysia a yanzu da wannan yanki da ke tasowa aka yi daga can ne aka baro aka gangaro zuwa kasashen larabawa aka gangaro zuwa kasashen afirka ta arewa sannan aka shigo yankin da ake ce ma kogin chadi sannan aka gangaro zuwa lalle da asodu sannan aka zo yankin da ake ce ma kasar hasu a yanzu. to bisa yanda profesa ibrahim numfashi ya riga ya ɗauko tarihin yadda hausa suka watsa a duniya gaskiya babu wani abu za a kara mai yawa saboda yanayin lokaci abin da na tabbatar shi ne lalle shi bahaushe tun farkon shi Allah ya yi mishi albarka yanayin al'adun shi sana'o'in shi da ɗabi'un shi ma na daga cikin abin da ya sa shi ya yi fice a duniya sosai kusan duk inda aka je a sassan duniya ba inda ba za a ga malam bahaushe ba kaman ta fuskan kasuwanci mm. da zuwa ibada kamar zuwa aikin hajji sannan Uh, uh, bahaushe ya watsu ta fuskar kasuwanci a sassa daban-daban akwai su a kamaru akwai su a libya akwai su a chadi duka dai waɗannan ƙasashen da na ambata saboda shi ba mai zaman banza ba ne tun asalin shi yana da sana'o'i ya sa uh, yana tafiye-tafiye wurin neman abin kanshi yana dogaro da kanshi sannan ɗabi'un shi kyawawan ɗabi'un shi ma na ɗaya daga cikin abin da ya sa ya yi fice a idon duniya harshen hausa harshe ne wanda ya yada a duniya ya yadu a kamar kasashe irin su libya kamaru har da su brazil china duka akwai kuma har yakan kasance ma duk wata ƙasa wadda ta bude gidan rediyo inda wannan gidan rediyon ya ya amsa sunan shi mm. gidan rediyo dole sai ya nemi harshen hausa ya hada da shi a cikin shirye-shiryen da suke gabatawa saboda mene ana da tabbacin cewa masu sauraron harshen hausa suna da ɗimbin yawa amma an ce sun kai miliyan tamanin kofi ba za a musa ba gaskiya saboda wannan shaida ce ana sauraron waɗannan tasoshi na na rediyo da suke a ƙasashe daban-daban saboda shirye-shiryen da ake yada a cikin harshen kuma duk yadda za a yi za a ga cewa duk abin da ake gabatar da shi da harshen hausa mutane sun fi bada hankulansu a kai To, Professor Ibrahim, kamar wani tasiri shi wannan rana na Hausa da ake kara ko kowane shekara ke da shi a gaba haushe da kuma al'adun malam bahaushe. Wato, kamar yadda saba faɗa ne kowace shekara, duk da cewa babu wani kwamiti ko kuma wasu shugabanni da za a ce suti gudanar da wani harka ta ranar Hausa, amma abin farin ciki ne abin jin daɗi ya zama cewa an keɓe wata rana wadda ake kiranta ranar Hausawa ko kuma ranar Hausa ta duniya inda za ka samu ce a cikin waɗannan kwanaki ana zaunawa a dubi tarihin hausawa a ga irin yanayinsu da irin abubuwa suke wakana a duniya baki ɗaya idan ranar ta zo kamar yadda muke ganin ta yanzu za ga cewa tun daga nan najeriya a arewacin najeriya zuwa niger zuwa kasashe da ke a nan yammacin afirka zuwa kasashen da ke a arewacin afirka da turai da america da india da china duk a wannan rana baki ɗaya ba abin da ake sayi tu'ammali da abin da shafi hausa masu karin magana na yi masu wake-wake na yi masu wasannin kwaikwayo na yi masu amfani da wasannin gargajiya duk za ka samu cewa abu ne wanda ba a taɓa yin irin shi ba sannan kuma a duniya a yanzu babu wani harshe da ake ma wannan gata irin wanda muke din yanzu abu ne da farin ciki abu ne da jin daɗi. to kamar misali a ce hausawa a brazil ko hausawa a india wurare ne wanda ba yaren hausa ake yi ba amma sai ki je ki samu akwai waɗanda suke jin hausan kuma sun daɗe a wurin amma ba su wato hausan bata mutu ba ko menene ke ganin sirrin to wannan sirrin bai rasa nasaba da yadda uwa take ma'amalar magana da 'ya'yanta uwa ita take da mafi kaso mafi tsoka wurin sadar da magana da 'ya'yanta in dai har uwa tana magana da harshen da ke wani yana nuna uwa da take can tare da 'ya'yanta ila tana magana da wannan harshen a wurin don in ba ta yi zai mutu zai yi wuya ko da uba yana yi in ba ta ma 'ya'yanta zai yi wuya harshen ya ya ɗore masa gaskiya. ma da masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari in sake koma gefe mu koma binta inda za ta dora daga inda ta tsaya. Fato kowane yare nan mata su ne harshe shi sanya ma ake ce harshen uwa. Mm-hmm. Ai in an ce harshen uwa yana da alaka da yadda uwa take renon ɗa tun daga ciki zuwa haihuwar shi ita take duk magana da zai ita take fara fahimta duk wani gwalangwalan da zai gwalangwalan tu da yake farawa yana isar da sako tana fahimta to saboda haka idan ta ja ragamar shi tana mishi magana da wannan harshen za a ga cewa ya tashi da harshen to da haka harshen yake yaduwa sosai gaskiya yaro tun yana karami ne ake kwadaitar da shi da harshe don haka da haka yake girma har harshen ya yadu wannan ba karamin dan karin aski akan wannan din hmm. akwai wasu wurare a cikin duniya inda hausawa suke zanne inda zaka samu cewa daɗewar da aka a wurin da kuma dangantakar da ke tsakanin mutanen da ke wurin ya hana harshen mutuwa eh shi sanya kamar yadda ke magana dinnan tana uwayen suna nan uwayen su mata mm. so kuma an yi shekara goma ishirin ɗari ana tare da juna ana haihuwa ana hayayyafa so wannan ya hana ainihin harshen ya mutu alal misali take maganar kasar ah, brazil yanzu in ka je wani kana neman hausawan za ka gansu amma 'yan brazil ne ba 'yan najeriya ba ne ba su masu abin da ake ce ma najeriya ba hmm. to amma sun san cewa eh suna cikin bayin da aka kwasa daga arewacin najeriya aka je da su can kakannin kakanninsu. To kenan suna yin yaren Hausa? Eh ana jirgin alamun yaren Hausa. Hmm. Eh amma ba a jan Hausar irin wadda muke yanzu. Eh. Amma cikin harkokin su na al'adu da halshen su da irin alamomin da suke nunawa hmm. za samu cewa Hausawa ne na wannan yankin wanda suke da asali daga nan arewacin najeriya ko kuma sudan inda muke da gari guda na mai wurnu wanda aka samar da shi tun bayan jihadin Usman dan Fodio saboda haka wurin ba wai unguwa ce kadai ba gari ne babba hmm. hatta shugabancin kasar da ake nan sudan yanzu ana yi da hausawa da ke wannan wuri saboda an dauke sa matsayin yan kasar sudan yanzu yawa ba wai kawai hausawa bane na najeriya yan hmm. kasa ne yanzu haka in kika je india kika je kasar ah, china kika je yankin arewacin afirka musamman abin da ya shafi ita sudan din ya shafi egypt masar da tripoli da mauritania nan wurin zaki samu ce su ma hausa wanda ke wurin nan ba 'yan ƙasa ba ne waɗanda za mu kira 'yan Najeriya 'yan hmm. kaka gida ne. yawwa an bisa hanya ne yawwa an bisa hanya za a je Saudiya ko an je kasuwanci aka zauna a wurin nan baki ɗaya saboda 'yan uwansu da ke zuwa yanzu suna tambayar sai yaya sai su ce ai kaka gida ta haka aka samu da me kaka ah, gida suna tambaya ne yaya mutan gida ah. su sun riga sun bar me sun bar gida sun kuma wannan yankin baki daya saboda haka al'umma ce wadda take mai yawo al'umma ce mai tafiya mai balaguro kusan ba inda zaka je a cikin duniyar nan a ce maka ba za a samu hausawa ba da kai magana akan sunaye da kila za a iya samu a can wurin akwai alamun duk malam bahaushe sunayen sanada da aka san shi da shi su gera su dan su tanko da sauransu kamar ya fara bacewa musamman ga mutanen zamani yawancin sunayen da suke amfani da shi suna amfani da sunayen da suke nasu na asali ne tunda ba hausawa ne ma guzawa ba hausawa ne wanda suke yawancin su musulmai ne daga ƙari na goma sha zuwa 19 goma sha tara yawancin su hausawa ne sun kasu musulunta so in kika je sudan yanzu sunan zaki ji sunaye ne irin wanda muke amfani su a najeriya a yanzu suke amfani su a can wurin idan kika je kasar masar haka zaki samu idan kika je ah, india haka zaki same su in ji ka kasashen Mauritania ko Morocco kamar cikin Morocco ma yanzu kwanan nan za a yi wani biki a cikin Morocco din wanda za a yi amfani da asalin al'umma da ke cikin Morocco din akwai Hausawa mutanen Kano Wani sun yi rayuwa a wurin da saboda shekara ɗari su suka wuce suna ma cikin sarautar mulkin ƙasar baki ɗayanta hatta shi kan sarki Morocco in an tashi ana wasu abubuwa baki ɗaya sai ya nemo waɗannan Hausawa na mutanen Kano din sannan ake hulɗa da su yanzu ma akwai daga tsakanin Kano da da Morocco saboda waɗannan Hausawa da ke zanna a wannan wurare. Hmm. Wanda kasuwanci ne ko neman ilimi ne? Neman ilimi ne kai su. Hmm. Wasu mu bayi ne. Eh da yawancin zaka samu cewa suna zanna a gidajen sarauta ne a matsayin bayi. To amma sun yi girma sun ɗaukaka sun zama manya yanzu. ‘Ya'yansu sun zama mutane yanzu. Saboda ana yi da su a wajen mai mulkin ƙasa da kuma mulkin sarauta. Hmm. To duka wayannan zantuntuka da kuma labarai masu daɗi game da haɓakan harshen Hausa baya kuma rasa kuma wa'insu abubuwan kalubale inda yake dakushe ko hana ci gaban ila yaduwar shi harshen da kuma al'adun yadda ya kamata wani sauran kalubale ne kake ganin ake fuskanta to yawanci ban cika damuwa da kalubale ba inda ya shafi harshe ko shafi al'adu ko shafi haka adabi saboda zamani ne yanzu muna zamanin da ake ce ma ƙauyantar da duniya yanzu duniya ta zama kawai ƙauye guda ne so da yadda kake so zaka ce hausa ta koma irin yadda kake santa ta mm. ka tsaftace ta mm. ka gyara ta ka inganta ta ko al'adun su kasance irin namu ko kuma mm-hmm. harshen ya kasance irin namu ko adabin mai kasance irin namu zai yi wahala a wannan zamanin eh, cikas ne ya zama da cewa ba za ka iya tsaftace ainihin abin da kake yi ba to amma saboda zuwan intanet da abin da shafi social media din da sauransu baki daya yanzu hausar ta fita daga hannun hausawa ta koma hausa hausa ta duniya baki ta shi yasa ban mamaki bane kaga ana magana ka ji magana baka gane ta ana rubutu a social media ba gane yadda rubutun yake babu daidaitacciyar hausa babu ka'idojin rubutu babu waɗansu abubuwa gidajen rediyo ma yanzu suna da hausa ta kansu me kawo wannan saboda ci gaban da aka samu ne ni ban ci ci baya mm. saboda ki da wannan abu yana zama kamar matsala ci ga mu a ci gaba ne duk ci gaba wato an samu canji ne an samu canji ne ne rayuwa ne mm. ba za ka tafi abu da ke tun da ba ka ci hayar shi ki dole ne a ci gaba da gudanar da al'amura ko da ko ba ma san su shi sanya yanzu in ka je social media ma yanzu magana da ake ta yi kenan yanzu an gurɓata hausa an lalata wannan an yi wannan an yi wannan ce ba lalata ake yi ba yaran da suke yanzu yan shekara sha bakwai zuwa sha zuwa ba za ka sa su yi hausar da aka yi a shekarun 40 ko 50 suka wuce ba zamani ne ba cikas ba ne ci gaba ne so hajiya wani irin fata kike da shi eh, wurin ganin abubuwan da za a yi da ya kawo canji mai amfani ma'ana game da harshen hausa da kuma al'adun malam bahaushe to gaskiya ne abun da nake gani shine su hausawa din dai a ci gaba da rike harshen ana magana da shi kada a kyamaci harshen a daina kyamar harshen a ɗauki kaman wani harshen a fifita shi kowane harshe ka ɗauke shi da muhimmanci amma kar ka ajiye naka don haka hausa kamata ya kasu aje nasu ka ringa kyamar tasu a duk inda suke su yi magana da harshen hausa din sannan a dinga ma yara harshen su a gida in ya so idan sun je makaranta a basu da bakon harshe amma a gida mafi yawanci kalubalen dama da aka fi samu wurin wannan hmm. shine rashin yi wa yara magana da harshen su a gida gaskiya shine babban abin da ya dami hausawa na zamani din nan da za su daure suna yi wa yara magana da hausa a gida ya rinjaya ba wai kansu in ma suna sirka musu da wani harshen ba laifi ba amma hausa ta rinjaya amma sai kiga a gidan malam bahaushe a wannan zamanin gabaki ɗaya wasu wani harshen suke musu na ingilishi kuma shi suka fi ɗauka sannan sai game da al'adu girke-girken yin shi ma na gargajiya shi ma kamar yadda malam ya faɗa ci gaban da aka samu gaskiya ba za a yar ba in an ce yadda bahaushe da iyakan abincin da yake ci da tsiraru ne mafi yawanci fitaccen abincin hausa ba su da yawa fitattu to irin waɗannan kamata dai shi dai bahaushe kai manta da nashi ringa ƙoƙari yana girka ire-iren waɗannan abinci nashi kuma wannan abin zai iya ɗabbaƙuwa ne ta kamar irin wannan rana da aka ambata da za a gyara ta ta zama tana tsari da jagoranci mai kyau yau wato kaga kin ga irin waɗannan sai zama ana ƙara tunawa mutane duk shekara a ce a mm. rana guda mm. a samu lokaci da kowa zai yi kila ɗan wake ko zai yi tuwon dawa mm. zai yi dambu ko zai dafa jimbiri da sauran ire-iren waɗannan da aka saba na hausawa domin a ringa tunawa komun tsawon zamani hakanan sana'o'in matun da ai an zamanantar da su sauran sana'o'i su kira su sassaka wanda shine carpentry a yanzu ya ake sassaka da da sauran duk abubuwa duk ya kamata a ce irin wannan rana mm. ta tanadar da tsari mai kyau wanda za a ce yau ranar da ake yin rini ne irin na da mm. wannan rana ce da ake yin sassaka irin na da yau rana ce da ake gaba saboda duk wanda aka haife shi a wannan zamani zai iya ganin abin da ya faru wannan ya kaga ya taskace tarihi ne kawai. Abinci na daga cikin abubuwan kowane kabila ke alfahari da shi kuma kowane kabila na irin nata salon yin girkin kamar yadda za mu ji wake daga bakin fasihin malami malam Suleiman Musa mai bazazzagiya a game da irin abincin bahaushe na gargajiya. Masu saurara. Wakar. abincinmu na gargajiya. Kulin ƙulifi ta ina tambaya, ina tambayar ce gabaki ɗaya, akan da abinci na gargajiya na yankin arewa na Najeriya. A yau zabiya ke nake tambaya, idan baki san su bani zangaya. gaya. akwai dai na ci ga na shakin jiya muna san su duk dai muna fariya Tuwon mu da gauda ana samiya fate ga tubani akwai taliya akwai mu da waina da mashe da masa a bauchi suna yi wa waina miya da dambu da yar yau da yaji a ci akan ci su dai ba a sanyo miya akwai debora busko da kunjiya ana yi a borno da can lafiya akwai alale shi ana yi da wake su ɗan wake na nan da mai kunjiya akwai mandako har da ƙosai na rogo akwai sakwara to ana yi da doya muruci da gwaza akwai dankali ina masu ne masu zozariya. akwai dai gurasa a birnin kano wasu suna ci dare safiya akwai dai ula har da hoce kuji a can sakwato duk ana samiya da dawa da gero da dauro kuma akwai mu da acca da jiya akwai alkama da kuwa jiya akwai defa ki gana kiya akwai masara har da shinkafuna akwai mu da wake da wake na soya akwai iburo mai kama dai da gero akwai dai gyada har da magojiya bayanin miya yanzu shi zani kuɓewa da kuka ana yi miya miyar mu ta taushe akwai yakuwa akwai kalkashi duk ana yi miya akwai gishiri har da kanwa kuji da mangul da toka akan yi miya da citta masoro akan har hada sukan ƙara ƙamshi cikin dai miya akwai su tumatir akwai albasa akan jefa gauta da wake miya abinci na sha yanzu zan bayyana akwai mu da koko kunun tsaniya da kamu na ce har kunu ma na kanwa hura har da nonon faransaniya kunun zaki zo muna dai da shi kunun dai aya duk na gargajiya akwai dai giginya akwai mangwaro akwai dai ciwo har da tsada jiya akwai mu da gwanda da gwandar dawa kaɗe ko kwata ko akan dai saya akwai mu da tsada da ciza ma akwai aduwa mai kamar dai kaya. To kowane ƙabila dai akwai kasuwanci ko kuma a ce sana'o'i da suka yi fice a cikinsa. Bahaushe ma ba a basu a baya ba inda yake da sana'o'i irin su noma, ƙira, farauta, ɗinki da dai sauransu. To a ciki yau za mu yi dubi ne zuwa ga sana'ar ɗinkin hannu wanda sana'a ce da ɗaɗɗiya da aka san bahaushe a ciki tun fil azar musamman yadda dukkanin bakin da suka shigo ƙasar Hausa suka samu malam bahaushe da suturarsa da kuma ɗinkinsa na gargajiya. Ku biyo mu don jin tattauna da muka yi da ɗaya daga cikin maɗinka kuma wanda yake alfahari da aikinsa na ɗinki. Tuma saurare yanzu haka muna tare ne da mai sana'ar ɗinki irin na gargajiya wato wanda aka san malam bahaushe da shi. Suna Sunana Gazali Tasu, ni dai mai sana'ar ɗinkin hannu ne, irin ɗinkin Hausa. Wanda Hausawa suka gada tun shekaru aru-aru da suka wuce. Duk wanda ya taso a cikin Hausa ya san da wani ɗinki hatta Turawa da Larabawa ne ma kawai. Su suka fara shigowa ƙasar Hausa suka fara ɗiban wayannan kayayyaki. kuma hausawa sun dogara da wannan kaya duk duniya in mutum ya tafiya mafi mutunci da sa kaya irin na hausawa wanda muke ɗinka su da hannu da mm. hannun muke ɗinkawa kuma a tafi da shi duniya ƙasan turawa da larabawa ya zama abin alfahari To shi wannan ɗinki da kake alfahari da shi na ƙasar Hausa kala-kala ne ko kuwa dai iri ɗaya ne duk lokacin da aka ga ɗinkin kawai su shi ɗinkin? Eh muna da su kala daban-daban matsayi-matsayi akwai kayan basarake akwai kayan malami akwai kayan attajiri akwai kuma wanda kowa yana iya sawa hmm. to kowanne tana da sunanta daban-daban don basaraki yana da zabuni ya fi sata da alkyabba da shafka lallai wannan kaya su ba saraki duk inda ya sa shi ya bunƙasa a duk duniya in ya tafi to har girma shi ake yi saboda ya sa har gobe ya sa kayan ƙasa hausa ko su kansu turawan ma da larabawa suna zuwa ƙasan hausa su sai wannan kayayyaki hmm. irin na sarakuna to sai kuma riguna na malamai malamai ana ɗinka musu a baya da tasu alkyabba karama wacce suke sawa bature ya zo samu bahaushe na riga ne da kanshi to yana da sitara yana da sitara shi ya zo ya same shi da suturarsa ba koya mishi sa kaya ba shi ya same shi da kayansa ne to na ji duk kayan maganganun amma ban ji ka sa mata a ciki ba ko su mata ba su cikin waɗanda ake wa irin kayan kwalliyan nan na dinki eh ai tun a da akwai gimbiya mm. akwai sarauniya su su ma akwai nasu kayayyaki akwai matan malam wanda su ma musamman muna da kaya da ake musu tun a da wanda in suka sa kaya ne na ado in sun shiga kamar ita sarauniya da ta tafi a duniya ta sanya wannan kaya abin alfahari ne har larabawa da turawa su karbe ta hannu biyu da girmamawa irin tamu ta hausawa muna da tokare kamar da na faɗa ta sarakuna da shafka da alkyabba a yato wannan tokare aska ne manyan askaye da ake yin ta da shi sannan muna da aska biyu to aska biyu ita karamar tokare ce bata kai ba muna da aska tara ita ma askataran wannan wata riga ce ta mata alfahari wanda da yawanta masu kuɗi sun fi sawa attajirai to attajirai sun fi sawa abun alfahari ne attajiri a ƙasar hausa ya ɗauki wannan kaya ya sa ya yawo da ita hmm. don a wasu shekaru ba can ba sa kot wannan rigunan shi suke sawa suna zagayawa da shi su kuma dinga alfahari da shi ana kuma sha'awansu su kansu ma mutanen wayancan sassan duniya har su rika zuwa ƙasar hausa suna sayan wannan kayayyaki ita wannan aska biyu kenan to ita tokari abin da yasa ba su cika sawan ba mutum bai shafi sarauta ba saboda tana da girma da shafka da alkyabba idan ka la'akari da irin yadda zamani ya canza a matasan ba sa sa kayan gargajiya musamman zaka ga kin kayayyakin samari zaka ga da kyar za a samu dan kaftani daya ko biyu a ciki shin kana ganin abu ne wanda ya zama kamar tsohon yayi shi sa ba a sa eh har yanzu muna kira ga matasan mu duk da yake alfaharin matashi ya dinga kaftani ya sa kaftanin nan mai aikin hannu ya ɗinka ta ko cikin taron biki ko wata ƙasa zai tafi yana alfahari ya sa kaftani da hula su suna faɗin sun tafi sun fi mutunci. Wato in suka tafi ana kallon su. Eh sun fi mutunci an fi girma masu da an gane wannan lalle ƙasar Hausa ya fito saboda duk inda Bahaushe shiga a duniya an san da sa yake. To suna sa kaftana nan da muka yi musu mai musu kaftani doguwar riga a musu aikin hannu mai kyau a wayar rigar nan ya fita har a hannun riga kafan wando duka muna musu wannan aiki su kuma sa su fita da shi. to ko a cikin su hausawa in mutum ya shigo in ya sa kaftani abu da mashi. to yanzu yadda kake ganin yadda kasuwancin ku yake musamman ku masu aikin hannu din na na sakan hannu kana mm. ganin kasuwa tana nan ko ko dai ta ja baya eh alhamdulillah kasuwa ta dan ja baya ba kamar da ba amma har yanzu ana amfani da shi dan mun dinkin da mukan yi da yanzu ya dan yi sauki a yanzu amma ana yi har gobe domin yanzu matasan yanzu ma daga baya bayan sun fara dawa kan kaftanin kuma dukka za ki ga matasa ne dan shekara ashirin da biyar sha biyar talatin zuwa hamsin duk matasa ne mm. zai je siyo yadi ya ce kaftani za a mishi aikin hannu sun fara ci gaba da ƙara nuna al'adun hausa dan ba za su bari ya kwace musu ba to a haka kuma muna ma Allah godiya da mu da muke ƙasar hausa mun taso cikin al'adu kala daban-daban da sitira da abincinmu da yadda muke al'adunmu na ci gaba da rayuwarmu muna nan muna ya bakin kokari da matasa da kuma dattawa da suka rage mana al'adun hausa bai kare ba har yanzu. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka zo ga ƙarshen shirin na yau. a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu cikin shirin sai julie leathers gershon da ta haɗa mana shirin a washe rufe sallama da ku daga nan kan dc sai an jima.